Lamarin ya faru ne a cikin daren Lahadi wayewar Litinin 16 ga watan Oktoban 2023 lokacin da wasu dakarun tsaro na Operation Niya da ke aikin sintiri a karkarar Lamdu da ke a tazar kilomita 50 a arewa maso yammacin Tera suka yi kicibisu da wasu 'yan bindiga. An dai ɗauki lokaci mai tsawo ana barin wuta inda sojojin Nijar suka yi nasarar hallaka 'yan ta'adda 31. ko da yake sojoji shida sun rasu wasu sha takwas sun ji rauni waɗanda aka kwantar a wata asibitin yamai kamar yadda aka bayyana a sanarwar ofishin ministan tsaron ƙasa wani jami'in fafutuka kuma mazaunin jihar tilaberi ibrahim mahmudu ya jinjina wa sojojin nijar akan abin da ya kira jajircewarsu a yaƙi da ta'addanci sojawan mu ko can dama ba aiki a basiya ba rashin kulawa da rashin sa shawara ga manya-manyan sojawan sun kasa ƙasa suna an ka hana mu aiki amma yanzu allah ya sa komi ya zo a daidai hare-hare wannan duk allah ya gaba ba mu nasara bisa in muna yi musu goyon baya ɗari bisa ɗari. Sanarwar ta ƙara da cewa baradan sun lalata babura sha hudu na 'yan ta'adda sannan sun kwace bindigogi shida kilar aka karaset da samfarin m guda. Wannan shine karan da ba adadi da ake fuskantar harin ta'addanci a jihar Tilaberi a tsawon watanni biyu na baya-bayan nan. jigo a kungiyar farar hula ta sovolle niger salisu amadu na mai yi wa hukumomi hannunka mai sanda game da abubuwan da ke wakana a garuruwan da ke makwabtaka da kasashen mali da burkina faso lokacin da abu irin wani in rikice gwamnati da take ci ita ce ya kamata ta kawo warwarewar rikicin da yake ciki a lokacin da ake yake faruwa kenan ba wani bane zai zo ya nemi maganin abin al'umma da gwamnatin kowa zai tashi a samu bakin zaren ba zama za mu yi ba idan babu kuɗin sayan kartushe in ma da kibiya za a je a yi yaki a je a yi ko mu ci gaba da roƙon Allah yanayin da ƙasar mu take ciki ai gogawa a samu sakamako na alheri. A wani labarin na daban da ke da nasaba da matsalar tsaro, rahotannin da ba na gwamnati ba sun ayyana cewa al'ummomin ƙauyuka da dama na jihar tileberi iyaka da Burkina Faso sun tsere daga matsugunansu don samun mafaka a garuruwan Tamu da Torodi. Bayan da 'yan bindiga suka umarce su su fice ko kuma su kuka da abin da ka iya biyo baya. wata bidiyo mai nasaba da wannan labari da aka wallafa a kafafen sada zumunta na nuna mata da yara ƙanana sun tare a farfajiyar wata makaranta da ke kama da sansanin 'yan gudun hijira sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger